yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da uku ga watan rabi'i nisani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da biyu daidai da shida ga watan march shekara ta dubu biyu da sha daya wannan shine kasar na talatin da hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alfatwal hamawiyyatul kubra wallafa shekul islam Ahmad ibnu Abdul ibnu taimiya Taymiya al Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a basu manta ba har yanzu a cikin wannan littafi da ibn Taymiya ya alkawarin zai amsa tambayar da aka yi mishi ta hanyar kawo ayoyi da hadisai ingantattu da maganganun malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyakkyawan tafarki irin nasu cewar menene fassarar ayoyi dangane da siffofin Allah maɗaukakin sarki menene fassara hadisai dangane da siffofin Allah maɗaukakin sarki sannan menene malaman musulunci suka faɗi game da irin waɗannan ayoyi da waɗannan ainihin hadisai idan ba ku manta ba mun kwana a ƙarƙashin mas'alar da ibnu taimiyya ya ɗauko magana daga al'imamu abu abdullah muhammad ibnu khafif allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi a inda muka kwana inda malam ke tabbatar da cewa Allah yana da nafsu to ce nafsu din nan shin nafsu din nan tana nufin zatin Allah da kanshi kamar in ce misali nafsi to nafsi da na ce ina nufin kaina ko ina nufin raina ina son ku natsu da kyau ku fahimta wannan shine babban darasinmu da za mu yi a yau mun yadda Allah yana da nafsu amma nafsu ɗin zati ce ko kuwa nafsu ɗin wata siffa ce ta zati idan na ce ni da kaina ana bi nafsi ni da kaina to yanzu me nake nufi da kaina ba wannan halittar da ke sama da gangar jikina ba a'a myself ni da kaina to kaina kenan ina nufin zati zatina jikina ko kun fahimta ko kuwa nafsu tana nufin ainihin rai to kun ga in na ce nafsu rai to ya zama rai wata siffa ce wani ɓangare ne na me na jiki na zafi amma in to to mu dawo da magana game da yadda muke muke yin ta a karatu ita ce bayan mun yarda cewa Allah yana da nafsu yana da zati an fahimta jama'a to tambayar ita ce wannan nafsu ɗin ana nufin zatin Allah ko kuwa ana nufin ran Allah ko makamantan haka jama'a kun fahimta to sai malam ya kawo hadisi wanda akan shi ne muka kwana barin dan maimaito mana kafin mu ji ta'aliqin da ainihin malaman zasu wa qala yace kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace subhanallahi rida nafsihi tsarki ya tabbata ga Allah gwargwadon yarda kanshi wa qala fi mahajjati adam li Musa dangane da wata tattaunawa da annabi Adamu suka yi da Musa ga abin da ainihin wato annabi Musa ya ainihin wato abin annabi Adam ya cewa annabi Musa أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه kai Musa fa kai ne Allah maɗaukacin sarki ya zaɓe ka ga shi sannan ya ainihin yi ka na musamman ya fifita ka ya ware ka warewa ta musamman li nafsihi ga nafsin shi mun karanta takhrijin wannan hadisi a karatun baya ko to yanzu mu tashi inda malam ya fara sharhi sai ya ce faqad sahha bi zahiri qawlihi to ya tabbata da zahirin maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kenan annahu asbata li nafsihi nafsan cewa da zahirin maganar shi shi kanshi Allah ya tabbatar wa da kanshi nafsu wa asbata lahu rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama zalika ko manzon Allah ma ya tabbatar mishi da haka fa alaman saddaqa Allah wa rasulahu to ya wajaba ga wanda ya gaskata Allah da manzon shi i'tiqadu ma akhbara bihi an nafsihi ya ƙudurta abin da Allah ya ba da labari game da kanshi fa ya kunu zalika mubayyinan an zahiri ƙaulihi sai ya zama kenan yadda da abin da Allah ya faɗi na siffa kanshi sai ya zama ƙarara wannan ya bayyana ma'anar magana Allah kenan da ya ce laisa ka mislihi babu abin da yake irin Allah babu abin da yake kamar Allah kuna fahimtar yadda malam yake hada ayoyin a wani wuri a ƙur'ani Allah ya ce babu ishi babu kamar shi sannan kuma a wani wuri ya tabbatar wa da kanshi nafsu to kai musulmi mumini in ka yadda da abin kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar ka amince da shi ba tare da sauyawa ba baka rage ba baka ƙara ba menene zai biyo baya abin da zai biyo baya kenan sai ya zama ka yadda da Allah a bisa yadda Allah ya so a yadda da shi shine ya ce laisa ka mislihi shay'un babu irin shi kuma duk da haka da aka ji yana magana ainihin da annabi Musa ai annabi Isa sai aka ji annabi Isa alaihi salatu wassalam yake cewa ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika ka san abin da ke raina ban san abin da ke ranka ba to yanzu kenan a cikin wannan aya ƙur'ani ya tabbatar da cewa isa na da nafsu ko kuma allah na da nafsu to kar ka taɓa su iri ɗaya saboda me saboda kuma wani wuri ƙur'ani ya ce laisa ka mislihi shay'u ashe irin nafsun allah ba irin shi ne nafsun isa ba amma sunan ne lafazin ne yayi ɗaya to kaga kenan sai ya zama zahirin wannan ayar kaya aiki da ita a can amma an kai ƙarin karkatar da cewa Allah ba shi da nafsu saboda mutane ma na da nafsu to ya za da wannan ayar dan haka ka yarda Allah na da nafsu halittu na da nafsu amma sai kai marmaza sai ka ce laisa ka mithlihi shay'un babu abin da yake kamar shi dan haka nafsin Allah da nafsin halittu ba iri ɗaya bane jama'a kun fahimci wannan da kyau to ga wani dogon sharhi da ainihin profesa tuwaijiri ya ainihin yi wa wannan gaba ya ce arada أبو عبد الله بن خفيف بذلك إثبات lillahi nafsan babban malami Muhammad ibn Khafif Abu Abdullahi yana nufin ya tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki yana da nafs wa annaha mughayiratun li nufusil khalq kuma cewa wannan ainihin nafsu dinnan ya sha bamban da ainihin wato nafsu ko nufus na ainihin wato halittu falaisa ka mislihi shay'un dan haka babu abin da yake kamar Allah yanzu kun ga wannan aya ita ce fasila game da duk wani rudani da rikici da zai zo maka a cikin kwakwalwarka cewa ya za a yi a ce yadullahi fauka aidihim hannun Allah sama da hannunsu sai a ce dole ne a faɗi haka saboda ƙur'ani haka ya faɗi to yanzu kuna nufin hannun Allah irin nasu ne sai a ce a'a ai qur'ani ya ce laisa ka mislihi shay'un babu abin da yake dan haka wannan aya sai ta zama a zahiri ita take bayyana duk waɗannan irin iskalat da wannan rudani da rikici da zai zo maka yanzu ka ɗauko agogo ka ɗaura a hannunka in wani dattijo bahaushe ya ganka ah, agogo ne ka ɗaura a hannunka sai ka ce eh sai ce a ah, amma agogon naka da ke hannunka ba shi da hannu to yanzu kaga dattijo ya siffanta hannu gare ka ya siffanta kalmar hannu da lafazin hannu ga agogo yana nufin da hannunka da hannun agogo irinsu ɗaya a irinsu ɗaya ba saboda haka aƙida mafi sauƙin a fahimta ita ce aƙidar salaf domin abin da ya zo ne a ƙur'ani yake cewa ka yadda da shi wani ruɗani ya taso maka sai a ce a ah, ga wata aya ita kuma ta danna rudani shikenan mana yake cewa wasalafu talafu to sai dai kuma su malaman farko sun yi saɓani halin nafsul warida fin nususi hiya zatun hiya sifatun lizzat an hiya zatu nafsuhu minda malaman suka yi saɓani shine kalmar nafsu da ta zo a cikin nassoshi na ƙur'ani kalmar nafsu da ta zo ainihin a cikin nassoshi na ainihin alƙur'ani da sunna shin wannan kalma siffa ce ta zati ko kuwa zatin ne da kanshi ma'anan nafsu din والمفهوم من كلام أبي عبد الله بن خفيف هنا أنه يثبتها على أنها صفة abin da ake fahimta a cikin magana al'imamu abu abdullahi muhammad ibn khafif a nan shine yana tabbatar da cewa kalmar nafsu ɗin nan sifa ce ta zati wa kazalika al'imam ibn khuzaima haisu qala hakanan babban malami imamul a'imma malamin duniyar tauhidi al'imamu ibn Khuzaima shi ma an fahimci yana tabbatar da cewa kalmar nafsu ɗin nan sifa ce ta zati ba wai ita ce zatin ba ga abin da ya faɗi ibn Khuzaima ya ce والله جل asbata fi ayin min kitabihi كتابه lahu nafsa. allah wanda yake da ɗaukaka da girma ya tabbatar a ayoyi da yawa a littafin shi cewa yana da ainihin nafsu كذلك بين على على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن له نفسا hakanan kuma a bisa harshen manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ya tabbatar wa da kanshi nafsu kama asbata an nafsa fi kitabihi kamar yadda ya tabbatar da ainihin wato kalmar nafsu gare shi ga kanshi a cikin littafin shi malam yake cewa wa kafaratil jahamiyatu bi hadhihi al-ay sai dai jahamawa a wani wurin za ibnu khuzaima yana cewa tsinannun duniya shi wannan littafi nashi kitabu tauhid ɗaya ne tamkar da dubu a cikin babin shi shine na fara karantawa mata ta hazibin shi da Dr. Samir ibnu Aminu Zuhair yayi Wannan tahzibin yana ɗauke da kashi tamanin bisa ɗari na saƙonnin da ibnu Khuzaima ya tabbatar hasali ma dai kusan duk abin da ke cikin littafin ingantacce yana cikin tahzibin hadisai da asarai da ainihin ibnu Khuzaima ya faɗi a cikin littafin waɗanda suka zama ba'ifai ne da munkarai su ne samir ya biya tace su ya zubar da su kuma wannan littafi jama'a wallahi muna da kwafi ɗari biyar yanzu haka a misra har yanzu mun kasa to da shi kwafi ɗari biyar na wannan littafin wanda a wancan lokacin na sanya wa matan karatun shi ne ana photostat ɗin shi kuma babu shakka za mu ci gaba insha Allahu ta'ala musamman za mu yi ƙoƙarin duk yadda za a yi da ikon Allah a yi ƙoƙarin koda masu todal da littafai ƙasar nan a sa su mana da shi yana wurin ainihin ƙanin shi wannan littafin kitabun tauhid littafi ne da ya kai matuƙa har malamai sai da suka zo kamar yadda suka yi tarihin al'imamu ibn Khuzaima ce al'imamu ibn Khuzaima wa kitabuhu sahih ibn Khuzaima da littafin shi as-sahih yaya manhajiya dirasiya take a cikin littafin haka kuma sai suka zo suna al'imamu ibn Khuzaima wa kitabuhu kitabu tauhid a ƙashin gaskiya duk malaman da suka yi rubutu game da kitabu tauhid kamar su al'imamu ibnu manda da waɗanda suka biyo bayansu har irin su maƙarizi da su ƙarshe-ƙarshe su malam muhammad bin abdulwahab gaskiya babu littafin da ya casa 'yan bid'a cashi irin yadda kaga matan ƙauye suke casa hatsi babu shakka yan bidi'a sun sussuku a cikin wannan littafin in fact babu littafin tauhidi da zaka karanta don yana magana ne kai tsaye ba kwana kana buƙatar ka ɗana littafin in ka fara ɗana shi za ka ga kayi kuskure zaka faro daga farko ne sai ka dire shi hankalinka zai kwanta babu shakka littafi ne wanda babu ishi shi sa malamai suke mishi kirari da cewa imamul a'imma limamin limamai wato shi ba wai limamin gama garin mamu ne to al-imamu ibnu khuzaima a ciki babu shakka yace wa kafaratul jahmiyatu bi hadhihi al-ayi wa hadhihi sunan ce sai dai jahamawa sun kafirce waɗannan ayoyi da waɗannan sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda ke tabbatarwa da Allah nafsu ga kanshi malam yace a karanta kitabu tauhid na ibnu khuzaima mujalladi na ɗaya shafi na sha tara Allah ya taimaka jama'a kun ji saɓanin da ainihin malaman salaf suka kun ji magana ta farko ita ce mai nafsu ga Allah siffa ce ta zati ko sai malam ya ce wa zahaba shaykhul islam shi kuwa shaykhul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al-harrani Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya tafi ne akan cewa annal murada bin nafs huna azzatul muttasifa bis sifati abinda ake nufi da rai anan ibnu taymiya yace ana nufin ainihin wato zat zatin Allah wadda ake siffanta ainihin wato wannan zatin da sauran siffofin ko kun fahimta zatin da aka ce Allah na da hannu to hannu siffa ce ta zati Allah na da ido ido siffa ce ta zati Allah na da kafa ƙafa siffa ce ta zati ko to annan ibnu taymiya ce abin da ake nufi da nafsu shine zatin wanda shine ake siffantawa ba wai siffa ce da ake siffanta zatin ba wannan karatu yana da saukin a fahimta fa karka shiga ruɗani me ake nufi da zati malam ibnu taymiya yake cewa ana nufi zat me ake nufi da nafsu yace ana nufin zati din wanda shi zatin shi ake siffantawa ibn khuzaima shi kuma sai aka fahimci magana shi me yake nufi da zati yana nufin siffar da ake siffanta zati kun ga daidai gaskiyar magana professor tuwaijiri da yake cewa ne malaman salafu sun yi saɓani su ibn khuzaima su ne manya-manyan malaman salafi su ibn taimiyya su ne manya-manyan malaman salafiyya ko kun fahimta jama'a to sai malam yake cewa malam ibnu taymiya kenan walaysat sifatan lizzati dan haka ita nafsu ba siffa ce ta zatin ba hasali ita ce zatin qala rahimahullahu ibnu taymiya Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yace wa yuradu bin nafsi ash-shay'u zatuhu wa ainuhu abinda ake nufi da eh, nafsu ana nufin asalin abu wa ainihu shi abin da kanshi kun fahimta zatin shi shi da kanshi kama yuqalu kama yadda ake cewa ra'aitu zaidan nafsahu ainihu an gane jama'a na ga zaidu shi da kanshi asalin shi na gani me kenan gangar jikin shi ba hoton shi ba zatin jikin shi ba hannun shi ba dan kaga hannun mutum ba za ka iya cewa ra'aituhu nafsahu ba sai dai ra'aitu yadahu domin yado a nan mecece sifa ce amma in har ka gan shi gangar jikin shi sai ka ce ra'aitu zaidan nafsahu wa ainahu na fata an gane wa qad qala ta'ala Allah yace ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik a bisa harshen annabi Isa annabi isa ke cewa ya Allah ka san abin da ke cikin nafsina ka san abin da ke cikin raina wala a'lamu ma fi nafsika to in ka zo ya baka fassara wannan ba za ka fassara ta yadda muka ta fassara ta a baya ba kenan ni kuma ban san abin da ke zatinka ba ka san abin da ke zatina ban san abin da ke zatinka ba ka san abin da ke raina ban san abin da ke zatinka ba haka za ka fassara shi nafsu sai ta zama za ta ɗauki dukkan ma'anar ka ɗora ga annabi isa za ta iya zama daidai ta alamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika ka san abin da ke cikin raina ban san abin da ke cikin zatin ka ba ka san abin da ke cikin kaina ban san abin da ke kanka ba shine zatu kenan ina fata an gane wasaka ba'd nususi sa'annan sai ibnu taymiya ya kwararo wasu nassoshi allati fiha zikrun nafsi waɗanda a cikin su akwai ambatan kalma ainihin nafs din thumma qala sannan sai ibnu taymiya yake cewa fa hadhihi al mawadi'u fiha bi lafz nafsi inda jumhur ulama waɗannan wurare da suka zo da lafazin nafs nafs nafs a cikin alqur'ani da sunna abinda ake nufi da su a wurin mafi yawancin malamai Allahu nafsuhu ana nufin Allah shi da kanshi allati hiya wanda abin da yake nufi da zatin nafsin nashi shine zatin nashi almuttafifa bi sifatihi wadda wannan zatin ne ake siffantawa da sauran siffofin shi laisa almuradu huna zatan munfakkatan an laisa almuradu biha zatan munfakkatan an sifati ya ce a nan ba ana nufin zati zati wata siffa ce wadda take ta ainihin wato rabu da waɗannan siffofin ba a'a ana nufin ita wannan siffar da ita wannan zatin da kanta ana nufin zati din nafsin Allah din walal muradu biha sifatan lizzat ba kuma ainihin wato ana nufin wata siffa ce ga zatin ba sai ibn taymiya sai ya baiwa mas'ala haƙƙinta kun ga bayan ya tantance ko sai ya ce wa ta'ifatun minan nasi sai dai an samu wasu yanki daga mutane wato malamai yaj'alunaha min babu sifat suna sanya nafsu daga cikin ɓangaren siffofin Allah kama ya zunnu ta'ifatun annaha dhatul mujarrada an sifat kamar yadda wasu kuma suke nufin wasu kuma ke zaton cewa an aka ce nafsu ɗin ana nufin eh zatin amma ba tare da sauran siffofin ba ibn taimiyya al'allamatun nihrir ko kun fahimta al-faqihul fatih al-muhaqqiqud daqiq ku ji abin da yace sai yace wakilal qaulaini khata dukkan maganganun guda biyu kuskure wannan magana ita kadai ta isa ba ibnu taymiya digiri uku na girmama ba ɗaya ba wannan magana kaɗai ko bai taɓa yin wani karatu da da ya gyara ba ina fata an gane abinda wannan magana take nufi jama'a yanzu da farko farkon wannan karatu mun fara fahimtar mas'alar an kasu biyu ne a kanta ko amma sai ibn taimiyya daga ƙarshe nuna mana a'a an kasu uku ne maganar farko ita ce An nafsu. me ake nufi da annafs ana nufin ainihin wato sifa ce ha lizat sifa ce magana ta biyu ita kuma ta hukunta cewa annahazzat an fahimta magana ta uku ta hukunta cewa azzatu المجردة عن الصفات الذات المجردة المجردة عن الصفات ما معنى هذا معناه كدوبا مجنر فرقوتنا تشيوى نفس إن نفس siffa ta واتو كما يد yadda yadu da da basru suke sifatun lizzat zalika nafsu sifa lizzat wannan ita ce magana farko magana ta biyu annan nafsa azzatu nafsuhu bi sifatihi haka nake so ka fahimta in aka ce nafs a magana ta biyu ana nufin zati din tattare da siffofin duk da ka ji ana siffanta Allah wannan magana ita ce sahihiya magana ta uku ita ce annan nafsa azzatul mujarrada abin da ake nufi da zat abin da ake nufi da nafs zatin da ike tsiraitacce daga siffofin don haka siffofin daban to zatin shi kadai sai a kira shi nafs sai ibnu taymiya ya ce wakilal qaulaini da maganar farko mai cewa nafsi siffa ce ta zati da magana ta uku mai cewa zati mujarrada an sifat sai ya ce khata waɗannan maganganun guda biyu dukkansu kuskure ne wacce ce daidai ita ce ta tsakiya to ce ita annan nafsa hiya azatu almuttasifa بكل الصفات الكمالية التي وردت في الكتاب وصحيح الأخبار jama'a kun fahimci aikin ibnu taimiya naka ibnu taimiya ba ya zo da wani abu ba ne ko ɗaya ibnu taimiya muhakkik ne wannan shine ta haƙiƙin wallahi wannan maganar jama'a ta kai an rubuta ta da ruwan zinari shi yasa ni abin da nake cewa hatta ahli sunna a Najeriya ba su san waye ibnu taymiya ba mafi yawancin su illa qillatun qalilatun min al ulama qillatun qalila waɗanda wallahi in za a tashi ƙididdige su da wahala su wuce ainihin yatsun da ke hannaye guda goma ba san ibnu taimiya ba dan zaka je kaga mutane suna karatun littattafan ibnu taimiya amma ba sa gane what are the qualities an gane waɗanne irin nagartattun maganganu ne me ya bambance littattafan ibnu taimiyya da littattafan malaman da suka gabace shi da malaman da suka biyo bayan shi kun ga dai dukkan daraja da matsayi mun nuna na ibnu huzaima da ƙwazo dubi dukkan matsayi mun bayyana na ibnu manda dubi dukkan matsayi da ƙwazo na al'imam allamatul makarizi da imam da'awa muhammad bin abdulwahab amma ibn taimiyya shi aikin shi ya sha bamban da waɗannan gaba ɗaya shi tahqiqin matsaloli yake don haka duk abin da shi ya kar ka sake a matsayinka na ɗalibin ilimi baka karanta majmu'ul fatawa ta ibn taimiyya ba an yi ba kai saboda asalin maganganun ibnu taimiya ne waɗanda ibnu taimiya ya rinka tahqiqi a kansu shi yasa ka zo ka tado da wata mas'ala dangane da majmu'ul fatawan cewa ta yi yawa ana ganin ya kamata a rage ta saboda wasu maganganun mukarrarai ne wannan magana ni har yanzu ban gama gamsuwa da ita ba na'am akwai maganganun ibnu taimiya waɗanda zaka ga nan yayi ko can ma ya sake yi ko amma wallahi in ka fahimci ibnu taymiya ba ɗaya bane maganganu saƙon zaka ga kamar abu ɗaya ne amma fa in ka ɗauke ɗaya ka kai ta ɗaya gurin zaka ga cewa ba ta zauna sosai ba don haka yadda ya shirya su a nan da kalmomin shi da haruffan shi masu albarka can kuma ya sake shiryowa sai ka ga yana raddi ne ga waɗanda ke musun cewa Allah yana sama a nan can ma yana raddi ga waɗanda ke musun cewa Allah yana sama amma abin da nake so ku gane ba kalmomin ba ɗaya bane harufan ba ɗaya bane to waɗannan maganganun duk muna buƙatar su abin da yasa wani lokacin malamai zaka ga sun ɗauko magana daga cikin littafin majmu'ul fatawa sai ka ji an ce ibn taymiya ya wannan magana anan ya sake yin ta anan ya sake yin ta anan amma fa nan da yayi ta da nan da yayi da nan da yayi ba buɗo can ya kwafe nan ba munasabat ne daban-daban don haka kuskure ne a ce za a cire su a bar majmu'ul fatawa yadda malam alkasim da ɗanshi abdurrahman ko malam abdurrahman da ɗanshi alkasim ne ko ne suka haɗu suka yi wa musulmi ita a batta a haka tunda kowa ya tabbatar da duk abin da ke ciki kakaf na ibnu taymiya ne babu ko ɗaya wanda aka ƙara wanda ba nashi ba to kawai a bari misali ɗauki alkur'ani a wurare da dama za ka ga Allah yana maimaita kisoshin annabawa dalili ne akan tunda ya faɗa anan ya maimaita a can sai a ce waccan ta isar za ka ga cewa wani sabon shafi ne na tarihi wata dambarwa ce tsakanin annabi Musa da Fir'auna a nan ta faru can in aka zo sai ka ji wata dambarwa ce daban amma a jumillance in ka so fa sai ka ce can da nan da nan duk tarihin Musa da Fir'auna ne to da an maimaita su ashirin to a cire guda sha tara a bar kwaya ɗaya ta isa in aka yi haka an naƙasa ko ba naƙasa ba naƙasa saboda haka abin da yake daidai littafin Ibn Taymiyyah ma wato wasu matsalolin jama'a ba kuma san su ba ba ku taɓa jin labarin su a Najeriya ba sai dai nakan ba ku su ne saboda muna da ɗanyu wani ya ɗan je yo karatu ya je ji ana magangana irin wannan ba zai tsaya ya dubi me ma'anarta ba sai kawai sai ka ji ya ce ai wani malamin mu kaza ya ce da ma a yi kaza kawai shi kuma baya duba menene ma'anar magana kuma me ke kai ya komo a kanta Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am Hey. Eh. a'a wato asalin wannan ƙa'ida ce wadda take wato kawai tana ainihin tabbata akan dukkanin al'asma'u wa sifat amma yanzu da aka taho matsalar nafsu ne sai wata fahimta ta zuwa wasu cewa abin da ake nufi da nafs kamar yadda ka ji na faɗi da hausa ne misali ga mu mutane shin yanzu in na ce kaina da raina menene ake nufi wani bahaushen sai ce in ka ce kanka kana nufin kanka inda gashi yake ka inda ake maka aski kaga ya fahimci kuskure ba haka nake nufi da kai ba anan me nake nufi da kai ina nufin gangar jikin gaba ɗayan halittar da ke tattare da kunne da ido da ƙafa da komai wani kuma sai fahimci in na ce kai ɗin ina nufin wannan juzi'in kenan shi ne mai wannan halitta da ke sama a ƙarƙashin haka sai zama kenan kai a wannan fahimtar siffa ce ko ɓangare ne na jikin amma ba jikin gaba ɗaya ba haka ne to yadda ka ga haka wannan kuskuren ya faru wajen wannan fahimta ko haka ibnu taymiya ya bayyana to amma da yake gogaggen malami ne ibnu taimiya ya zauna da duk yan bid'a ya ji directly daga gare su da dimi dimi ibnu taimiya ya karanta ya mubasharanci komi da komi nasu na haka ya san maganganun su kusan kace a cikin mutaakhiri na babu kamar shi dan za ga yana magana sai kace ce kamar shi su ne tubabbun abin wannan yana daga aibantawa da muke wa da yawa daga cikin mutanen zamani a yanzu in muka zo muna magana game da wasu 'yan bid'a sai suna cewa in mu ba 'yan bidi'an ba ne in ba tare da su muke ba yaya za a yi a ce ka san keke da keke haka a'a kana zuwa ka zauna da kowaɗanne irin mutane ne kar kai kwandemin mutane ka ce waɗannan ba su da alheri ba su isa ba su ɗin ban za a zauna da su a'a za ka zauna da su ne uzran au imma Allah ya taimake su su shiryu in ma ba su shiryu ba yanzu kai ka ji aƙidar su daga bakin su in ka zo kana raddi ba abu ne da gobe za ka ce jama'a na yi kuskure kan abin da na faɗa don dama waiwai na ji labari ko kun fahimta jama'a saboda haka sakamakon wannan sai zama ibnu taimiyya sai ya ce a'a akwai kuskure na biyu ma banda fassara nafsu da kai da wasu suka ɗauki kai ɗin ina yi da hausa ne wasu suka ɗauki kai me ake nufi da kai ɓangaren jiki in na ce ni da kaina na zo ni da kaina na zo sai wani ya fahimci kai da na ce ina nufin ra'asu head ya manta cewa kai da nake nufi ni da jikina na zo haka nake cewa to zuwa ya fassara kai a nan da ɓangaren halitta sai ibnu taymiya yake kuskure kuskure na gaba kuma shine mai fassara nafsu da cewa jiki din amma kuma gangar jikin kadai ba tare da siffofin da ke makalkala da ita ba ni a wurina bari ku ji kuskuren da ke cikin wannan fassara ta biyu ko ya fi kuskuren farkon an raba zati da sifa siffofin kuma su ne suke kawwanar da zati ka siyarwa da mutum mashin an gama ciniki tsabtai ka ce to shikenan bari baka nake zai kwance min tayoyin da injin da kan da duk batir da komai da komai duk ya cire mutu gadi da duk sauran wani abu zai yiwu ga ashe a nan cewa an sai mashin ana nufin an saye shi tare da duk makalkala makalkalan da ke jiki ashe raba siffofi daga jikin zati na ƙasa zatin ne haka ne raba siffofi daga jikin zati na ƙasa zatin ne don haka wannan kuskuren da ke cikin wannan fassarar ku kiyaye ya fi kuskuren da ke ga fassara nafsu da cewa ana nufin rai ana nufin wata siffa ta ita zati din domin a nan mai faɗin wannan yana tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki daga cikin siffofin shi akwai annafsu kenan yanzu ya tabbatar da siffa ga Allah don haka har za ka samu yana raddi ga waɗanda ba su tabbatar ba kamar yadda ibn Khuzaima ya waje hamawa amma wanda ke cewa ma'anar nafsu azzatul munfakka an sifati wa hadha al-khata afhash wa aghlab min al-awwal jama'a kun fahimta Allah ya taimaka to sai malam yake cewa intaha magana ibnu taymiya ta kare a duba alfatawa wato majmu'ul fatawa kubra mujalladi na tara shafi na 292 da kuma ainihin wato shafi na 293 professor ya ce وما ذهب إليه شيخ الإسلام هنا هو المفهوم أيضا من كلام الدارمي wannan magana da ibnu taymiya ya tafi a kanta a ƙashin gaskiya ita ce fahimtar da ake yi wa magana al'imamu darimi unzur raddahu ala bishir al-muraisi ya ce ka duba ainihin wato raddin shi da yawa bishir al-muraisi a cikin shafi na 196 wanzur al-fisl sannan ya ce ka duba littafin al-fisal al-fisalu libni hazmin na al-imamu ibn hazmin a mujalladi na biyu shafi na ɗari da saba'in da biyu wannan littafi ga shi nan muna da shi a makarantar nan har kusan kwafi biyu ga su Don nan wani yana tambaya ta ina zai gan shi gashi da tsohon bugu da sabon bugu duk ga su nan wannan littafin yana da kyau ka rinka nazarin shi musamman ga al'amuran da suka shafi ainihin gano ƙungiyoyi gano ƙungiyoyi muna da littafai birjik ga sunan har waɗanda malamai na baya-bayan nan suka yi su akwai littafin alfarko bainal firak yana cikin littattafan nan na malam ainihin abdulkahir al-baghdadi gashi alfisal fil milali wal ahwa'i wan nihal wato fasulla ko dalla-dalla bayanai game da ƙungiyoyi da 'yan son zuciya da ɓangarori shine ƙungiya kaza sai ta dari ko kun fahimta to kaga wannan nuskar kenan mujalladi uku ne ibnu hazmin ya yi shi gashi nan wannan ma alfisal fil milal wal ahwa din na ibnu hazmin din ne a gefen shi akwai na shaharu satani sannan ga na shaharu satani din shi ma muna da shi al milalu wan nihal na ainihin shaharu satani ga shi nan shi ma har guda biyu muke da shi da haka ga suna inda suke suka samu lokaci a dare jama'a man talabal ula ya ce sahirar layali wanda da yake neman ɗaukaka duniya da lahira ya hana ido bacci ya kwana baccin dare ya kwana karatun dare libna hazmin na al'imam ibnu hazmin a mujalladi na biyu shafi na ɗari da saba'in da biyu Allah ya taimaka to jama'a kun ji wannan kenan yanzu kowa ya ji wannan ta hakikin ko to ire-iren waɗannan na daga cikin alkhairai na ibnu taimiya waɗanda in ku ahalin suna ba ku tsaya kun karanta kun fahimta ba sai zama kuna son ibnu taimiya kuna kara ibnu taimiyan. amma ku kanku ba ku san menene bambancin ibnu taimiyan da sauran ainihin malaman ba ko kun fahimta jama'a Allah ya taimaka bayan nan sai malam ya ce sun maƙala sannan sai ibnu taimiya ya ce sun maƙala sannan sai abu abdullahi ya ce ko kun fahimta abu abdullahi muhammad ibnu khafif huwa muqawwilu qala ثم قال أي ثم قال أبو عبد الله محمد بن خفيف فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به صلى الله عليه وآله وسلم وكو عليه السلام يسأل يسنن سي أبو عبد الله يتي فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم to yana wajaba ga ainihin muminai na musamman ɗinsu da baki ɗayansu me yake nufi malamansu da sauran jama'a waɗanda ba malamai ba su karɓi ƙabulu kulli ma da anhu alaihi salam su karɓi abin duk da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bi naqlil adli anil adli matuƙar dai wannan abu ya zama cirowar adili ce daga adili hatta yadda yattasila bihi alaihi salam har ya kai ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ma'anahu as-sahihul musnad min أقوال الرسول wa الله عليه وآله وسلم وتفسيراته وكل ما يتصل بذلك duk abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mumine su karɓe shi baki ɗaya wa anna mimma qassallahu alaina fi kitabihi wa wasafa bihi nafsahu ووردت السنة بصحة ذلك أنه قال الله نور السماوات والأرض جماعة كن جد malamai ke magana. da ya gama bayani dangane da nafsu an fahimta jama'a sai ya kawo maka wata ƙa'ida wannan ƙa'idar ita ce ne wajibi ne duk mumini namiji da mace malami da ɗalibi da duk al'ummar musulmi su karɓi duk abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi matuƙar ya inganta sai malam ya ce to na daga cikin abubuwan da Allah ya bamu labari a cikin littafin shi kuma ya siffanta kanshi da shi kuma sunna ingantacciya ta tabbata da shi shine tabbatar da kalman nuru ga Allah shine abin da za a zo yanzu a yi magana a kai shi kuma magana dangane da nuru ga Allah tabbatar da ita ainihin wato kalmar nur ga Allah maɗaukakin sarki jama'a wannan magana ce mai muhimmancin da ya kamata ka fahimta domin kurakurai sun faru a duniyar ahlus sunna kusan baki ɗaya sai waɗanda Allah ya tsare su daga ire-iren waɗannan faruwar kurakuran shine da aka ce Allahu nuru samawati wal ardi yanzu wannan nur Allahu nur don haka wannan suna ne na Allah maɗaukakin sarki kuma yana ɗauke da siffa ɗin ko kun fahimta to amma za ka zo ka je yadda malam zai yi gyaran da nake ishara ya faru a duniyar ahlus sunna shine fassara wannan abu da munawwir Allahu nuru samawati sai a ce Allahu munawwiru samawati hada khata' Allahu nuru samawati kul kama qala Allah dan haka kamar yadda Allah ya ce Allahu sai ce Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Bismillahir Rahmanir Rahim ko yanzu wannan suna ne na Allah ko ba suna ne haka wannan ma Allahu nuru samawati to wannan karatun da zamu mu shiga yanzu zai mana bayani dangane da cewa nur na daga cikin sunan Allah wannan hasken kuma na daga cikin ainihin siffa Allah maɗaukakin sarki ya ce to alƙur'ani Allah ya ce Allahu nuru samawati wal ardi Allah hasken sammai da ƙasa ne sun maƙala aqiba zalika sannan da Allah maɗaukakin sarki ya zo ƙarshen waɗannan ayoyi kuma sai ya ce nurun ala nurin haske bisa haske haske kan haske suratul nuri aya ta talatin da biyar wa bidhalika da'ahu sallallahu alaihi wa alihi da wannan suna manzon Allah ya kiraye Allah a inda yake cewa anta nuru samawati wal ardi kai ne hasken samai da ƙasa wannan hadisi bukhari ya ruwaito shi duba fathul bari mujallal na sha uku shafi na ɗari uku da saba'in da lambar hadisi ta dubu bakwai da ɗari uku da tamanin da biyar a kitabu tauhid cikin sahihul bukhari jama'a arda bil haq sai ya kawo an ibn abbasin radiyallahu anhu ma qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama yad'u min al-layl da daddare idan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tashi yana ibada ga addu'a daga cikin addu'o'in shi allahumma lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard ya Allah godiya gare ka take kai ne ubangijin sammai da ƙasa lakal hamdu an anta qayyimus samawati wal ardi ya Allah kai godiya ta tabbata gare ka kai ne ke tsaye tsaye da ainihin wato sammai da ƙasa wa mamfihinna da ainihin wato waɗanda ke cikinsu lakal hamdu godiya fa ta tabbata gare ka ya Allah an ta nuru samawati wal ardi kai ne hasken sammai da ƙasa yanzu wannan hadisi yana tabbatar da me Allah nuru ne kamar yadda Qur'ani ya tabbatar da cewa Allah nuru ne sai yake cewa qaulukal haƙ magana ka ita ce gaskiya malai ya ce alhadis wa muslim wannan hadisi banda bukhari muslim ma ya ruwaito shi duba mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyar da talatin da biyu zuwa ɗari biyar da talatin da uku a raƙabi na ɗari bakwai da sittin da tara kitabu salatul musafiri na wa qasriha ina fata an gane yanzu mai malam yake tabbatar mana a nan wanda yake shine gaskiya na alkur'ani da sunna cewa Allah maɗaukakin sarki nuru ne an fahimta jama'a sai mu koma cikin matanin ainihin fatuwa ɗin thumma zakara hadisa abi musa sannan sai shi malam muhammad ibnu khafif ya ambaci hadisin abu musa hadisin abu musa gashi inda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa hijabuhun nur kariyar da ke tsakanin Allah da bayan shi haske ne awin nar ko kuma wuta lauka shafahu da Allah zai yaya wannan haske لأحرقت سبحات وجهه mantaha ilaihi إليه بصره من خلقه da ainihin wato tsarkin fuskan nan tashi zai ƙone duk inda ainihin ganin shi ya kai na daga halittun shi an fahimta yanzu wannan na tabbatar da cewa hijabuhu annur na fata an gane waƙala eh, sai ce waƙala subuhatu wajihihi jalaluhu wa nuruhu an fahimta jama'a subhatu wajihihi shine girman Allah da kuma hasken Allah naqalahu anil an gane wa abi ubaidin ya ce shi malam abu abdullahi muhammad ibnu khafif ya ɗauko wannan fassarar subhatu wajihihi ku kiyaye menene fassarar subhatu wajihihi hasken fuskar shi menene ake nufi da wannan yace ana nufin jalaluhu wa nuruhu wannan fassara an ɗauko ta daga al'imamu khalil ɗaya daga cikin a'immatul lugha ina fata an gane da kuma al'imamu abu ubaidi duk waɗannan malamai da gare su ainihin aka samu fassara gashi nan a ƙasa mala yake cewa a duba garibul hadis na ainihin wato al'imamu abu ubaidi da kuma littafin al'ainu. na al'imamu al-khalil duk waɗannan littafan jama'a muna da su wanda hannuna zai iya kaiwa kusa nan ainihin wato shine littafin abu ubaidin ɗin littafin abu ubaidin gharibul hadith banda na abu ubaida fa kun gan shi al-gharibul musannaf shi sunan shi ka kiyaye wannan na abu ishaq al-huwaini shine kafi sanin muna magana to wannan na abu ubaidin al-gharibu al-musannaf al-gharibu al-musannaf ta'alifu abu ubaidin al-qasim ibn sallamin jama'a mun gane to wannan littafin malai yake cewa ka duba gashi nan mujalladi uku ne aikin aiki ne fa ka ce to wai yaushe aikin nan zai kare a sai dai ran da ka kare don ka samu ne ana yin aikin ka zo ka samu malamai suna yi ne ko to ka shiga layin ne to haka za ka mutu ka bari don su ma mutuwa suka yi suka bari kamar yadda su ma mutuwa aka yi aka bar mun suka ci gaba haka kai ma mutuwa za ka yi ka bari wasu su ci gaba amma aikin malanta ba aiki ne irin na gwamnati ba bayan ka kai shekara sittin da uku 63 shikenan ai makaranta sai ka da ka aje kujera a kofar gida ana haɗuwa ana fadanci ko ana munafunci ko tsegumi aikin malanta jama'a za ka yi ta ne har ka mutu za ka ji an ce manya-manyan malamai ya mutu ga sahihul bukhari a rungume a kirjin shi yana karanta ya mutu ga shi ainihin wato an samu ga iya inda rubutun shi ya tsaya aikin su kenan laila har ina fata an gane to yace a duba wannan littafi da kuma littafin al'ainu na ainihin khalil yace wanzur aidan har wayo a duba al-asma wa sifat na al-imam al-baihaqi sannan sai an-nihayatu fi gharib al-hadith ta ibn al-asir sannan sai littafin lisan al-arab sannan sai littafin tajul arus duk waɗannan littattafai ga sunan duk muna da su aiki ne ka je ka duba duk ga waɗannan fassarori sai zama yanzu da kake koyan al'amarin kana koyo kana tsayawa a tsanaki kana nazarin komai shine bayan shekara ashirin ko talatin in matsala ta taso sai zama kai ka santa saboda ka taɓa koyan karatunta kuma da ka koyi karatunta ka tsaya ka bincike ta kwaf a lokacin da karantar da kai ba tare da ta huce ba amma in ka kasance irin ɗaliban jami'o'i da shirin institutions na Najeriya to ka kaɗe ɗaliban jami'o'i kullum za a je a yi lacca sai zo sai ya ajiye in dare sai ya tafi fati haka ne ko ba haka ba haka ne shikenan idan jarabawa ta zofa sai ya ga not mai yawa a gaban shi sai ya ga tarin hand out a hannun shi sai ya rasa ta ina zai fara kai ko sai ya hada da shan kwaya ne to in ta narke mishi kenan sai ya haukace in ya dawo gida sai a ce karatu ne ya mai yawa ya haukace a ƙarya ne karatun bai ma shiga ba ko kun fahimta jama'a ɗaya kenan na biyu in ya rasa mafita sai su je sai su kafa ƙungiya ta cultism ƙungiyar tsafi suna kawo mutane suna yankawa suna kawo mutane suna kashewa sai su koma suna ta hadidin lakcarori a yi wa lakcara text ce to in ka sake mai lamba kaza ya faɗi ka tabbatar da cewa sai matarka ta yi ta kaba sai 'ya'yanka sun yi maraici kuma a ce wannan text in sirri ne is highly confidential in ka sake wani ma ji shi to the next day da wannan magana ta bayyana nan nan za ka bakunci lahira saboda ya yin karatu lokacin da ake amma ɗalibi zaki faɗinin ɗalibi mai fasaha shine in aka yi lacca a yau in ya zo gida ya ci abinci ya huta sai ya zauna ya yi nazarinta ya nazarinta ya nazarinta in yi nazarinta sai biya ta ce ta sai ya rubuta ta da gwargwadon yadda ya mata kyakkyawar fahimta sai kuma abubuwan da suka rikice mishi sai ya rubuta su gefe guda a matsayin tambaya sai ya koma ya fikin appointment da malamin ya ce malam ya ba shi lokaci zai zo su tattauna abubuwa to idan jarabawa ta zo sai ka gan shi a lokacin shi kuma yake hutawa saboda lokacin ba tsarin karatu lokacin ba wata matsala ana zuwa a to shikenan yaya ai gobe muna da jarabawa kuna da jarabawa eh yaya al'amarin yake a ai ga yadda al'amarin kawai yake kenan karfe tara zuwa kaza shikenan sai gan shi ai wankan shi da daddare ya fito yana shan kofi BBC ta yi ya kama yake sai ga ɗalibai suna cewa kai baka karatu ana da kefa gobe karfe tara ba komai <laughs> ba komai ai yanzu hutawa ake yanzu ana jarabawa kana hutawa ka binciki duk kusan ɗaliban Najeriya a jami'o'i da tashri institution haka suke to in kai wa karatun musulunci haka ko sai dai ka ji labarin ana malanta sai dai irin wannan malanta ta ƙarya da guntsugulu da ake ta Najeriya shine baka karanta kawai ba baka san kawai ba baka binciken komai ba sai dai hayaniya da faraful kalam kawai atraful kalam amma aka ce a zo a yi karatu ko kuma zo kai lacca juye ban ƙwarya ta ko tafi ka je ka shiryo mana lacca rubutacciya ta gabatar mana da ita as a paper presentation za ka iya ba saboda haka yanzu da aka tattauna wannan matsala game da nafsu aka ce je ka karanta littafin Ibn taymiya je ka karanta littafin ah, wane ne eh, al'imamu abdurrahman darimi ah, je ka karanta al Ka kaga an baka littattafai uku ko to karka bari sai gobe a yau din ne ka karanta kamar yadda na ce in ka karanta ka gama karanta su kaf sai kuma ka samu wuri sai ka tace sakamakon abin da ka karanta cikin shafi goma ai cikin sadara goma waɗannan maganganu na tabbatar da ta haƙiƙi akan kaza ne kaza ta haƙiƙi akan kaza ne kaza ta haƙiƙi akan kaza sadara goma misali shafi guda ka rubuta sai ka sa a duba littafi kaza littafi kaza littafi kaza sai ka ajiye sai kuma ka sake tahowa yanzu kuma ya ce a duba littafin gharibul hadith a duba littafin al'ain a duba littafin al'asma wa sifat a duba littafin an a duba lisanul mizan lisanul arab afwan a duba littafin tajul arus duk sai ka zo sai ka karanta su sai kuma ka sake samu nan ma sai ka dan sake sajjala wasu fa'idoji da haka ne zaka ga kawaye gari ka zama cikakken ɗalibin da baka da lokacin gulma ba da lokacin tsegumi ba lokacin yau an ce za a je za a yi raddi wuri kaza kana nan kana munna yau an ce yau ba da lokacin wannan saboda yanzu kai ɗalibi ne ɗalibin ilimi ɗin ba ɗalibin sauraren magana ba jama'a kun fahimci abin da nake nufi Allah madaukakin sarki ya taimake mu <coughs> to sai yake cewa wa qala sannan sai shi abu abdullahi ya ce ƙala abdullahi bin mas'udin abdullahi ɗan mas'udin sahabi yake cewa nuru samawati min nuri wajihihi ai da aka ce nuru samawati ɗin nan to na daga cikin hasken fuskar shi wannan fassara ce daga ainihin ibn mas'udin gashi nan ya ce wannan fassara a duba ta rawahu bin manda al-imamu ibn manda shi ya ruwaito ta fi radd alal al a cikin littafin shi mai suna ar-radd ala al-jahmiyya wa lafzuhu da ainihin lafazinta inna rabbakum laysa indahu laylun wala na harun lallai ubangijinku a wurin shi babu rana babu dare Allah da dare da rana duk ɗaya ne a wurin shi wa nuru samawati nurin min nuri wajihi ibn mas'udin yake cewa hasken sammai da aka ce din nan to ana ainihin wato nufin haske ne daga cikin hasken fuskar shi warawahul bai al-imam al ya ainihin ruwaito wannan fil asma'i was sifat a cikin littafin shi al-asma'u was sifat a cikin juz'i na biyu shafi na 37 wa qala sai shi ainihin wato al-imam al-baihaqi yace hadha mawqufun wannan ainihin mawqufi ne wa rawihi ghairu ma'rufin sai dai kuma wanda ya ruwaito shi ma ba a san shi ba intaha maganar ta kare daga al-imam al-baihaqi wa zakarahu ibn kathir fi tafsirihi amma ibn kathir ya faɗi wannan fassara daga ibn mas'udin a cikin tafsirin shi a mujalladi na shida ko juz'i na shida shafi na sittin da ɗaya bilafzi a wancan a lafazin ibnu kafirin yadda ibnu mas'udin yake cewa nurul arshi min nuri wajihihi hasken al'arshi haske ne daga hasken fuska Allah maɗaukakin sarki sai ya ce wa ibnul qayyim haka nan ibnul qayyim ma ya faɗi wannan magana fi mukhtasar sawa'iq ibnul qayyim yana da littafi as-sawa'iqul mursala to wannan littafi sai aka samu ainihin wani babban malami da dadewa ya zauna ya mai da shi mukhtasar sawa'iq a cikin juz'i na biyu shafi na ɗari da casa'in da uku an fahimci wannan da kyau to waccan magana da al'imamul bai haƙi ya yi ta ɗan ɗauki hankali zuwa ga shin wannan asari tare da wannan ainihin wato fassara ta ibn mas'udin ta tabbata ko ba ta tabbata ba a iyakacin abin da nake fahimta jama'a ta tabbata wallahu a'lam amma zan ƙara bincike a kanta zuwa karatu na gaba insha Allahu ta'ala in har kuka ji nayi shiru to dalili ne akan magana tana nan a haka in kuma na ji akwai wani bayani da ke nuna rashin tabbatar wannan fassara to kuma in Allah ya so zan fito ƙarara in zo bayyana cewa bata inganta ba Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am wa alaikum na'am eh dama bayi ne a wurin mu ne muke ganin dare da rana a wurin Allah ba wani dare ba rana duk lokaci lokaci ne kawai zamani ne kaga daga nan zaka gane cewa da Allah madaukakin sarki yake cewa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a mu yawa halittun dan mu ji daɗi kawai ina fata an gane ko kun fahimta amma ba dan shi yana da bukata ba ko kuma shi duk ne wa alaikum salam نعم to to bari za mu tattauna wannan matsalar ina zuwa tukuna dan ga inda za mu tattauna kun san dama can ya haɗa lamba ta tara da ta goma ne a ƙasa to bayan da muka gama karanta ta ta goma sai ya ce muallifu al isbata anna min asma'ihi subhanahu an-nur ibn taymiya da wannan magana da yayi yana nufin tabbatar da cewa na daga cikin sunayen Allah an nuru na fata an gane wa annahu nurun kuma cewa shi Allah maɗaukakin sarki haske ne la'iqun bi jalalillahi wa azamatihi kuma wannan haske ne da ya dace da girma da daraja Allah lakal anwari ba kamar sauran haske irin na rana ko irin na wata ba khilafan liman awwala zalika wannan fassara ita ce daidai sabanin wanda ya ta'awilin wannan bi annahu hadin in aka ce Allahu nuru samawati sai ka ji sun ce ana nufin Allahu hadin Allah mai shiryarwa Allah shi ke shiryar da sammai da ƙasa au munawwir ko kuma Allah shine mai haskakawa au muzayyin ko kuma Allah shine mai ƙawatawa mala yace wa qad ajaba ibn al-qayyim ala hadhihi at kulliha ibn al-qayyim ya bada ansa game da waɗannan dimmur daddun fassarori wa asbata lillahi nur ya tabbatar wa da Allah haske wa abtala qawla man ta'awwala ghayra zalika min arba'ati ashara wajha sarki ya tabbata ga Allah ya biya rugurguza maganganun waɗanda suka yi ta'awilin sunan Allah annuru da cewa ma'anar shi almunawwir ko kuma almuzayyin na fata an gane ya biya kwankwatsa waɗannan maganganu ta fuskoki goma sha hudu falturaja ya ce a koma a karanta wannan wuri unzur muktasar sawa'iq ya ce ka duba littafin muktasar sawa'iq a cikin juzi'i na biyu shafi na ɗari da tamanin da takwas da ainihin wato shafi na ɗari biyu da biyar da kuma littafin aqawil al-thiqat fi ta'wil al-asma'i was shafi na 194 zuwa 100 da ainihin wato 96 da kuma ainihin wato sharhu asma'illahi al-husna na al-imam razi a shafi na 347 zuwa da 8 da kuma al-maqsadul asna na ghazali shafi na 146 da shida kuma sharhu kitab tauhid min sahih al-bukhari na malam ibnu gunaiman wannan littafi na gaya muku ku yi marmaza shi na masu sai da littattafai sun samo shi suna sayar da shi naira dubu biyu kaɗai ku yi marmaza ku same shi domin in baka same shi yanzu ba ta yiwu sanda za ka zo ka neme shi al'amari ya zo ya gagare ka kuma za mu zo in muka zo karatun sahihul bukhari ne zai zama mana babbar madogara a wannan kitabun tauhid na bukhari a lokacin fatuhul bari da umdatul qari da duk sharhohin bukhari kaf su ba wanda zai zama madogara saboda duk waɗanda suka yi waɗannan sharhohi imma suna da aƙida ta ash'ariyanci ko kuma suna da ruɗani a cikin al'amura tsakanin kyakkyawar fassara da makamantansu ya sa malam ibnu gunaiman ya zauna ya jarrada ya zare kitabu tauhid na bukhari din ya mishi wannan sharhi dan ya dace ala manhaji ahli sunnati wal jama'a as-salafiyya domin bukhari imamun salafi to amma ibn hajar fihi ma fihi min al-ash'ariyya badruddin al-aini kadhalika ibn battal nafsu nafsu kulluhum kadhalika kastalani duk waɗannan da sharhohinsu na bukhari ya bayyana waɗanda ake da su su karmani su dukkansu in aka zo babin asma'u wa sifat to wannan sai ka ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka sun koyar da kai shi yasa malaman ahlus sunna suna da basira wannan babban malami ibnu gunaiman da ya dubi yaya za a ce babban littafi da imami na salafiya ya rubuta irin bukhari amma a ce kuma bangaren da ya shafi tauhidi kuma gaba ɗaya an bar shi a hannun asha'ira da sauran masu ta'awilace ta'awilace da haka sai ya ware shi ya yi mishi sharhi sharhi hafil wannan sharhi mujalladi biyu ne kun gan shi na ji yana nan ne ko kuwa na fata an gane muktasar sawa'id dai na ibn al-qayyim ma gashi nan wannan wannan din kuma gashi nan na fata an gane to gashi nan dai malamai aikin dai aikin ba zai ƙare ba sunan duk kana buƙatar duka karanta waɗannan kunga ga muktasarus sawa'id din nan muktasarus sawa'id al-mursala ala al-jahmiyya wal mu'attila wato kwaran kwatsotsi thunders kwaran kwatsa ba ɗaya ba kwaran kwatsotsi gashi as-sawa'iq al-mursala kwaran kwatsotsi waɗanda ake aikawa alal jahamiyya ga jahamawa masu ta'awilin sifat wal mu'attila da kuma waɗanda suke inkarin sifat din gaba ɗaya sai Allah bai da wata sifa wannan kuma su ce eh Allah yana da hannu eh amma abin da ake nufi ƙarfi shine ibnu taymiya ya saki kwaran kwatsotsi ya rinka aika musu shi yasa sai ka ji an ce arba'ata ashara wajhan alwajhu Sani ashar alwajhu Salif ashar eh, ibnu qayyim gashi kana buƙatar ka karanta shi na fata an gane ga wannan kuma sharhu kitabi tauhid min sahih al-bukhari ta'alifu shaykh al-allama Abdullahi ibn muhammad al-ghunayman al-mudarris بالمسجد النبوي الشريف ورئيس قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية سابقا شي mujalladi biyu da wannan aikin ya ceci ahli sunna a duniya daga sahihul bukhari da ya zama littafi ne na ahli sunna amma ɓangaren tauhidi sai ya zama duk a sha'ira ne waɗanda aƙidarsu ba irin ta bukhari bace. ce haka in kana da fatuhul bari to siyo wannan ka zo ka sa a kusa da fatuhul bari din in ka zo kitabu tauhidi to dawo nan ina fata an gane sannan kana buƙatar ka karanta wannan littafi ijtima'ul juyush ijtima'ul juyush al-islamiyya ala ghazw al-mu'attila wal jahamiyya nan kuma taron dangi na ƙungiyoyin musulunci game da yaƙar ainihin wato jahamawa da mu'attila can ibn al-qayyim shi kadai ya aika musu da kwaran kwatsotsin sai ga akwai waɗanda har yanzu su ma suka yi ya to ƙungiyoyin musulunci ku zo duk a yi taro waɗannan mutane ba a kwantar da su ba to ba za a zauna lafiya ba shine wannan littafi ku to don ku san aikin aiki saboda haka wannan kitabu tauhid sharhu kitabu tauhid din nan jama'a ku yi ƙoƙari duk irin yadda za ku yi ku ga cewa kowa ya mallake shi domin yanzu ya sauƙaƙa ne a lokacin da malamin ya rubuta jama'a bani mantawa kwafi uku ne ya bani nawa ɗaya ya ce a kai wa dr ahmad ɗaya ɗaya kuma a ba malam ja'afar ne ko malam abdulham na manta bani manta lokacin da na zo na da daga saudiya wani lokaci jirgin ƙasa ma na shiga nan da la'asar na tafi kano a lokacin akwai jirgin ƙasa kuma ya min sharaɗi kowa in ba shi hannu da hannu dr ahmad dai da na je biyu ke hannu da hannu na bashi malam ja'afar ne baya nan ne ko na ba Malam abdullahi bai aje mishi ko ɗayan dai na ba ɗayan saboda na ce gashi an ce min hannu da hannu to gashi yi tafiya ya zan yi amma na san na baka kaza kaza to a wannan lokacin jama'a ko a madinan yana da wahalar samuwa yanzu ko an bugo shi gashi nan birjik a kano to matsalar karka dogara da irin haka hatta a saudiya littafi yakan zama haka ka gan shi ko ina bayan watanni sai ka zo ka neme shi ka rasa sayar alamin nubala lokacin da ainihin ta fito muna madina gashi wani arhama wani malami ya rinka saro ta yana karya kuɗin ko ina ka je ga nan birjik ana nan bayan kwana biyu sai aka neme ta duk aka rasa galibi yanzu amma ma har za a samu sai ga tsaba'a ce ta darul fikar to ita kuma sai abin da hali ya yi na fata an gane to jama'a kun deji don haka kowa ya yi ƙoƙari dubu biyu ne dubu biyu da ɗari biyar ne dubu uku ne ka yi ƙoƙari ka je duk yadda za ka yi ka samu ka siya kuma za su zo za su yi kasuwar duniyar littafai kwanan nan a garin nan na tabbata yana ɗaya daga cikin littafan da za su zo da shi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka Hukun da ji wannan magana jama'a malai ya ce a duba ainihin waɗannan littafan ya ce sharhi na kitabu tauhid ɗin na sahihul bukhari za a duba daga ainihin wato shafi na da tara zuwa da bakwai. Allah ya taimaka sai mu koma ainihin sama a cikin matanin littafi yanzu kun ji ta taƙiƙi dangane da wannan ya rage sai amsa tambayar da malamin nan yayi yanzu kenan ya halatta in haifi ɗa in sa mishi nu ya halatta sai dai a nan ya kamata mu tsaya mu fahimci al'amuran da kyau idan ka sanya wa ɗanka nur ne ya halatta amma ka kiyaye kun ga yadda abin yake game da Allah maɗaukakin sarki shi an nuru ne annur amma saboda ya zo mudafin wa mudafin ilaihi ne nan ya zama nuru samawati haka sunan Allah annuru kamar yadda sunan Allah arrahimu ina fata an gani to in ka haifi da za ka iya sanya mishi nuru amma ba za ka iya sanya mishi annuru ba shine bambanci na'am a'a ina dan zuwa tukuna kar ku zo ga wannan tukuna ina zuwa yanzu na son shimfiɗa muku yadda abin yake ne ka cire alifun da lamun din sai ka ce sunan shi nuru nuru to ya halatta an fahimta amma kaka sa mishi kuma nuru dini nuru dini malamai sun kawo inkari da ainihin cewa wannan bai halatta ba irin waɗannan sunaye nuruddini shamsuddini kamaruddini takiyuddini da sauran suka ce wannan suna akwai tazkiya a ciki sam ba daidai ba ne irin waɗannan laƙuba da ake yi baban addini maman addini duk wannan ba addini ba ne ku karanta dan fodiyo shi kanshi a cikin ihya sunna ya magana akan waɗannan dan haka <clears throat> bai halatta ba ku kiyaye wannan ɗaya kenan to wannan ɓata da hausawa suke suke cewa nura wannan ba wannan muke magana ba asali dai suna in dai ya kasance ainihin wato mubtada ne a larabci me yake kasancewa marfu'i yake zama saboda haka sunan ɗanka nurun nur kenan in za ka ainihin wato abin nan nur kawai ya sunan shi sunan shi nur wannan babu laifi an fahimta amma ba an nur ba to nura kuma wannan wani abu ne da hausa ne suka ɓata nur ɗin ko kun fahimta? to idan kun gane wannan to haka ya kamata ka natsu da kyau ka fahimci yadda tafsili akan abubuwan yake to haka ar-rashid sunan Allah ne to za iya sanya wa ɗanka rashid rashid amma ba za ka iya sanya mishi ar-rashidu ba wannan jimillar na daga cikin abubuwan da malamai suka bayyana dangane da abin da ya shafi irin waɗannan sunaye za ka iya sanyawa ɗanka eh, rashid yarka rashida duk babu laifi akan haka na malam eh. a gashi nan a waɗannan hadisan da muka karanta eh na'am eh oho to na gane abin da kake nufi a'a ya wannan dama sanannen abu ne cewa duk abin da ya zo a mudafin wa mudafin ilaihi lokacin da aka cire mudafin ilaihi din shikenan zai koma zai koma ya zama mu'arraf domin a can ma mu'arraf ne domin duk inda mudafin mudafin ilaihi yake ta'rifi ne abdullahi bawan Allah ba cewa kai bawan Allah ba cewa aka yi wani bawan Allah ba cewa aka yi haza abdun min ibadillahi ba a'a abdullahi urrifa bi nisbatihi saboda haka kana cire shi sai ka ce me sai ka ce al'abd ba ka ga war ibn mas'ud haka ake ce mata ya ce ibn ummi ummi abd a ba ma wannan ba ala ayi halin dai haka ka'ida take kawai eh. wa salam ba kowane suna ne zai ɗauki wannan ƙa'idar ba saboda wani ya ɗauki wannan ƙa'idar zai koma ga Allah kai tsaye amma yanzu wannan al'azizu saboda ƙur'ani ma ya zo da shi qalat imra'atul azizi na'am Mm-hmm. a zai iya sosai kuwa ku duba tunda ya tabbata annuru sunan Allah ne sai ka haifi ɗanka sai ka sa mishi abdul nur ya yi daidai galibi za ga indiya da pakistan su suke sa ‘ya'yansu wannan eh. ya yi daidai to haka za ka iya sanya wa ɗanka abdul ali abdul ali ya yi daidai malam kinan duk sufin da tabbata na Allah ko da ba suna ne za za yi mai muzafin ne a a to bari mu fahimce ka da kyau tukuna eh kun san game da al'amarin Allah ba a fatawa kai tsaye siffa ce ta Allah kamar misali kamar shi a rashid din a sunan Allah ne da eh, rushd ne rushd rushd ita ce siffar ar-rashid ar-rashid

shi ne kamar yanzu nan a ce abdurrushd duba ina zuwa ku saurara tukuna arrahmatu ba ita ce siffa arrahimu ba to yanzu a iya sa abdurrahma a wannan bai zo ba sai a koma ga suna na wa mene a'a waɗannan duk sunaye ne kawai da za ka iya sa ‘ya'yanka rashid rashida rashida da makamantansu yanzu muna magana game da Allah ko suna ne na Allah ar-rashid ya zo ban sani ba na'am eh ita ce nur din eh annur annur wacce ce siffar da ke cikin shi shine nur din eh eh to ban yi nazari akan wannan ba don misali ne ne a kai kawai eh, ina son misali a ce ya tabbata babu misali mm. ba kuma ya tabbata a'a to ai ba za ka iya tabbatarwa ba idan a'a in har hadisi bai tabbata da cewa Allah yana da wannan suna ar-rashid ba eh to kaga kenan ta ya za ka iya tabbatar da cewa Allah ar-rashid ne A'a to ba a haka albabin tauhidi misali kai yanzu ka fassara abin ne da yaranka sai ya baka ma'anar shirya ko eh. don haka sai kake gani sai a ce a'a yanzu misali alhad idan wannan ya tabbata wannan arrashid rashid bai tabbata ba to ba za ka ce tun da wannan ya tabbata mai shiryawa bari ka sa wannan ba ma a'a don ma'anar daban-daban ce in har lafazi bai tabbata ba ko kar ka dubi wata ma'ana ka faɗi yanzu ku dubi aljalil aljalilu hadda shi wannan an rashid din fa duk ba su tabbata gaskiya a cikin sunna ingantacciya ko lafazin alkur'ani to abin da ake so a ce a nan in ka dubi aljalil me ake nufi babba sai ka ce a to ai tun da eh, shi babba ne a'a ba a haka game da Allah ba a faɗa mishi wani suna sai sunan da ya kira kanshi ba a siffanta shi da wata siffa sai siffar da ya siffanta kanshi in ba haka ba za ka waye gari ka zama mutakawwilun alallahi malam lam yaqulhu ka faɗi wa Allah maganar da bai faɗi ba ke saboda shi baka taɓa ganin shi ba ka taɓa jin shi ba wanda ka taba gani yanzu ko baka san sunan shi ba za ka iya duban wata siffa ka ce mutumin nan ya zo wani mutum ka ce dogon mutumin nan fari ga mutum nan mai mallanci ya zo kaga yanzu duk waɗannan abubuwan da ka faɗi ƙarya ne to in ka ce za ka yi kwatance game da Allah da ya za ka yi ko kun fahimta saboda haka gaskiya game da Allah Allah yake cewa fala tadribu lillahi al-amsal kar ku buga Allah misali kar ku ce Allah ya kama da wani kar ku ce a'a kawai ku bar shi abin da ya faɗi ku faɗi na wa alaikum na'am eh, eh. a ah, ko da saboda ibafa ne idan da bai cancanta a sa ba za a iya barin shi a larabci za a iya barin shi a ce qalat imra'atu azizin a'a ko ɗaya an san shi idafa ita ta bayyana sanin shi idafa ma'arifa ce amma halaccin hakan ɗin ne kenan yanzu in kuka fahimci waɗannan maganganun da kyau dukkan sunan Allah za ka sanya mishi alif da lam to ba dukkanin wannan sunan ne na Allah za ka cire mai alif da lam ya halatta ka sa wani ba yanzu cire alif da lam kaga zai yiwu ka sa wa wani Allahu to cira alif da nan ka sa mishi ilahu kaga akwai matsala <laughs> saboda haka wato abubuwan tauƙifiya ne kun ji ɗaya na biyu ƙawa'idiyya ne in ma ka samu suna game da Allah wannan tauƙifi ne haka ya zo eto eh bashi a haka ko ka samu wata siffa ga Allah a ce maka kawa'idiyya ce ma'ana a bisa ka'ida kaza ne amma a bisa ka'ida kaza a'a yasa littafin Usaimin tare da sharhin shi da malam Barrak yayi da sharhin shi da wata ainihin eh, kawarisi ta yi kowa ce ce wata mata ce ta sharhi sharhi guda biyu waɗannan sharhohi babu shakka yana buƙatar kowane ahlus sunna ya same shi alqawaidul musla na game da al'asma wa sifat Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to bayan wannan sai kuma malam ya ce sun maƙala sannan sai shi abu abdullahi ya ce wa mimma da bihin nas annahu hayyun na daga cikin sunayen Allah da nassi ya zo da su cewa Allah alhayyu ne alhayyu wa zakara ta'ala sai malamin ya ambaci maganar Allah maɗaukacin sarki da Allah yake cewa alhayyul qayyum rayayye tsayayye da kanshi wal hadisi ya sake ambaton hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith ya Allah da kake rayayye kuma tsayayye da kanshi ga rahamarka nake ainihin neman agaji kashi mala yake cewa wannan ainihin hadisi tirmidhi ya ruwaito shi a lamba ta dubu uku da ɗari biyar da ashirin da biyar da ashirin da hudu a cikin kitabu da'awat an anas bin malikin annahu qala kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza karabahu amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith manzo Allah kasance idan wani al'amari ya bata mai rai in ya shiga cikin damuwa yanzu ashe shiga cikin damuwa jama'a ba rashin tawakkali ba ne tun daga shi yana samun annabi akwai abin da yakan zo ya dugunzuma ka ya tayar maka da hankali ranka ya ɓaci annabi ya samu kanshi a wannan hali sallallahu alaihi wa sai ka je yana cewa ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghis tirmidhi da ya ruwaito wannan hadisi sai ya ce hadha hadithun gharibun wannan hadisi gharibi ne in ka ji tirmidhi ya faɗa haka yana nufin da'ifi wa qad ruwiya hadha alhadith an Anas min ghairi wajhin yace sai dai kuma an ruwaito wannan hadisi daga Anas ta ainihin wato fuskoki ba wai guda ɗaya ba to ina son kowa ya natsu a nan jama'a musamman masu ajin Abubakar ne Siddiq ku fahimci cewa wannan shine kyakkyawan misalin cewa in ka ji Tirmidhi ya ce hadha hadithun gharibun to yanzu ya ɗauko ainihin wato wata magana ne daga cikin maganganun da sauran malamai suka tafi a kai yanzu cewa haza hadisin gharibun gharibul hadis me yake nufi ai alhadisul gharib me yake nufi hadisi mai hanya ɗaya to amma ka ji sai ce ne ruya min ghairi wajihin an ruwaito shi daga anas ta fuskoki da dama ba guda ɗaya ba to in kuma ka ce hanya ɗaya ne fa to a nan ne ina son waɗanda ke ajin abubakar su tuna ne musu wannan karatun a muƙaddimar karatun littafin kitabul ilal a muƙaddimar karatun littafin kitabul ilal cewa turmizin nan wani lokacin ya ce garibi har na zo na warware abin a allo in ya ce garibi wani lokacin yana nufin garabar daga sahabban ne da haka duk inda ka kada sai ga hadisin daga Aisha ne kadai amma in ka tafi ƙasa kuma sai ka samu ya rabu to ga misali shi yanzu ka ganin garabar yana nufin cikin sahabbai Anas ne kadai ya ruwaito shi amma in ka bar kan Anas kuma fa an ruwaito shi daga Anas ta hanyoyi da yawa ko kun fahimta to gashi nan sai yake cewa annabi ya kasance sallallahu alaihi wa sallama al'amari ya bata mishi rai kun ji inta sai malai yace warawahu hakim hakim ya ruwaito wannan hadisi shi ma an ibn mas'ud bi daga ibn mas'ud da lafazin cewa idza nazala bihi hammun aw ghammun idan bacin rai ko damuwa ya sauka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama qala sai faɗi waccan addu'a ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith fa zakarahu wa qala al hakim al hakim yace hadha hadithun sahihul isnad walam yukharrija wannan hadisi isnadin shi sahihi ne wanda yake bukhari da muslim ba su fitar da shi ba walbai baihaqi baihaqi ma fitar da wannan hadisi a cikin al asma' sifat bi lafzi da lafzin idza nazala bihi karbun qala idan bakin ciki ya sauka ga annabi ورواه الطبراني في المعجم الصغير الإمام الطبراني أتكل لتافن المعجم الصغير na رويتوشي shafi جلد نتعي شافي نتعي da همسن ترى عن simbi بوجه غير ما ذكر بوجه آخر غير آه غير نينا أنا بغربة كنجا غر غير ma zukira banda hanyar Anas da aka ambata can baya daga Tirmidhi din nan jama'a kun tuna ta to banda wannan ainihin hanyar ta Anas to kuma ga wannan ainihin wato hanyar wa hassanahu al-Albani Malam Nasiruddin al-Albani ya kyautata wannan hadisi unzur tawassul ce ka duba littafin at-tawassul anwa'uhu wa ahkamuhu na malam Nasiruddin Al-Albani Allah ya gafarta mishi ko wani babban malami ya karantar da wannan littafin jama'a wannan alfatwal hamawiyatul kubra din tare da wannan nuskar nan da ke mu wannan ta professor Tuwaijiri to babban abin da ke ɓata mishi rai shine duk in aka zo aka tattauna ƙarshe sai shi profesa tuwajirin ya kawo cewa wasu hahun albani sai ya dan nuna ɓacin rai saboda an shaƙa musu irin wannan hasa da basu sani ba don menene tunda an ce su hakim da sauransu don menene sai an ce albani ya manta ɗazu irin haka aka yi an ce ibnu khuzaima ya ce kaza amma kuma ƙarshe aka zo aka ce wa zahaba ibnu taymiya shaykhul islam me yasa li annahu muhaqqiqun kawo maganar muhaqqiqi daga ƙarshe ake kawo ta dan a gama tantancewa mutum ya zai ce maka da na je yawon sallah na samo dubu kaza na samo dubu kaza na samo dubu kaza mun ci kaza mun je kaza mun yi kaza mun ji kaza kana nan gida kana fama da talauci duk ƙarshen labarin me kake so ka ji nawa ne nawa shi ne ta haƙiƙi in ba haka ba duk wancan labarin banza ne <laughs> ko kun fahimta duk cewa shi ya samu kaza an ɗinka mai kaza an bashi kaza ya ci kaza an je da shi ya sha ice cream ya sha kaza to shi kenan a cikin duk wannan falalar wacce ce ta wato ita ce haƙƙo shi ne ta haƙiƙi ina fata an gane